Hausawa Top TV tashar al'umma. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wallahi TikTok yana nema ya jaza wa Najeriya bala'in da ba a taɓa yi ba. Masu saurare ku kalli wannan bidiyo wani saurayi ya je kabarin babar wata silar rigimar da suka wai a TikTok. Ya je ya raba kafa kan kabarin babar ta ta ringa ɗura zagi saboda wai ta ci mutuncin babarsa. Ku kalli wannan bidiyon dai. kafin mu dora a kan sharhi sannan za ku ji irin yadda marja ibrahim ita ma ta fito ta ce ya kamata su tami su rufe tiktok nan shi ne kabarin baban mai abin duniya yadda kika je gidanmu kika zagi ba danki ya je gidanmu ya zagi ba haifiyata haka na zo na zagi tsinin gusun uwarki na zagi uban da ya haifi uwarki da cuta s ta kawo ki kasan kasa na gode wa allah na kuma gode wa allah mai abin duniya ya yar hauce ki zo makabarta ni ka ci gaba ki zo makabarta yanzu yanzu ga a tsakiya na raba kafa a kabarin uwarki in yar halacce ke cikin uwarki ɗin da nake kai don me uwarki don me uwar wannan ki na raba kafa ki zo ina jiran ki in ba ki samu dama zuwa ba ki gaya min in fita daga cikin makabarta a tsoro ne ba za ki zo ba ina dai ga na raba kafa ke nake saurare ke nake jira ina jiran ki na cikin makabarta inda aka binne mahaifiyai To kamar yadda kuka kalli wannan bidiyo babu shakka wannan tsantsar jahilci da wato jazawa ƙasa masifa ne. A ce wai tsabar daudu da jahilci ba ma daudin ce ta ƙagara ba. A'a tsabar ƙungurmin jahilci ne sha ya aikata wannan abin. Yau ina imani yake mutum ya tafi har kabarin babar wani ko da ma waye ka je ka raba kafa ka ringa zagi wai wanda yake cikin kabari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. mutanen mu wani irin masifa ce kuke jawo mana haka kafin mu dora da sharhi bari ku ji yanda ake kallon murja kamar ba ta da hankali a tiktok bari ku ji yanda ta fito take jan hankalin fantami da su sa baki a rufe tiktok a najeriya saboda wannan bala'i da aka fara yi social media sawa a nemo mu to shi ma wannan gashi nan yayi wani abu muna jira mu ga me hukunci zai mishi domin kuwa mutum za a dinga kale irin wa'annan suna wani rashin mutunci tsawon rashin imani da kaucewar tunani da ayyukan da ya suka maka kwakwalwa ka je kabarin baiwar Allah ta shari'a suna yin haka da kashe ne a da ka tafi ba ko a cikin ya je ya dinga yin wannan abu a zuba za a zuba musu a kyale su su bi ta rashin a cikin garin masu kowa ya fi son inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim allahumma ajirni fil masih da zan faɗa kenan bawan Allah ka riga ni kuma mu ba yan Najeriya ba arewa ne kawai mu ba mu iya ta'ammani da TikTok ba kawai wa'annan su fanta mun su wane ne wane ne da suke da alhaki akan wannan abun mun haƙura kawai su fito su bandin din TikTok a arewa ba ma so tun daga irin bala'in da yake nema ya jamu yau ko yaƙi ake yi a doron duniya aka ce mutum ya mutu an binne shi to an wuce ta kanshi an shiga wata bari, a ce ba yaƙi ba ba komai ba mutum yana kwanta a kabari ka je ka hau ane maka bidiyo kana zagin sa wallahi tiktok is not for arewa na faɗa na kuma faɗi arewa ba mu iya amfani da wannan application din ba ba mu iya amfani da shi ba ai cancel din shi kawai wannan bala'in ya isa saboda nan gaba ba mu san me za a yi mana posting din shi ba arewa yanda ka hana mu a daren nan muka kasa rintsawa ba mu yi bacci ba saboda bakin cikin abin da kuka je kuka yi posting a social media ubangiji Allah ya tsine maka albarka Allah ya taɓar da rayuwarka duniya da lahira insha Allah sai kai mutuwar kan titi kare dan akuya jaki jahili in Allah ya yadda ba za ka gama da duniya lafiya ba kuma wannan abin da ka je ka aikata in Allah ya yadda ƙarshen rayuwarka ya zo sai ka yi tagayyara in Allah ya yadda ba za ka yi mutuwar sauki ba in Allah ya yadda sai ka san ka tozarta musulunci sai zarafin addinin musulunci an je an yi wa mutum sutura an kai shi an mai sallah saboda ta ɗauku da wata can ka zo kan kabarin mahaifiya ka je kana irin wannan to in Allah ya yarda sai ka girba abin da ka shuka in Allah ya yarda sai ka girba kuma wallahi tallahi akan ka hawaye na ba zai zuba a banza ba na rantse da girman Allah na rantse da ismin sittari idan hawaye na to kamar yadda kuka saurara wannan kenan daga bakin Murja Ibrahim babu shakka dukkan wani wanda ya ga wannan bidiyo da kuma duk wanda ya ji labari ma babu shakka sai ya tsine wa wannan dan dauda akan wannan abu da yau don kun yi wata rigima a tsakaninku da kai da wadda ka fito kake zagin mahaifiyarta a cikin kabari a tunanin mahaukata ma babu wanda zai fito ya wannan abu da kai face jahilin mahaukaci irinka kai ni ban taɓa ma ganin wanda yake jahili mahaukaci irin wannan ba waye zai aikata irin wannan abu in ba jahilin ƙungurmin jahili ba kai yanzu a ranka gani kake yi ka yi kyauta abin da kai ko kuma cinyewa ne ko kuma ka yi abin da a duniya babu wanda ya taba yi to ka sani wallahi wallahi sai ka girba abin da ka shuka sai ka girbi abin da ka shuka kuma a dangane da wannan wallahi Allah ba zai taɓa barinka ba ka je ka je kan kabari ka ringa zagi ko tsoron Allah baka ji ba kabari fa ko mu ce makabarta guri ne wanda duk wani mai imani idan ya je zai ji ɗarɗin imani makabarta guri ne wanda duk wani wanda ya shiga sai ya ji imani ya zuciyarsa amma tsabar ƙeƙashewar zuciyar wannan saurayi ko kuma mu ce wannan nan amma wai saboda wai wani abu na duniya da iskanci da yake ji da shi yana ganin cewar kamar ba zai mutu ba ya je aikata wannan abu to ka sani wallahi tallahi duniya makaranta ce dukkan abin da kai sai ka girbe shi kuma ka daina ganin shaidan yana hura maka kaho kana abin da kaga dama ko ka ringa tunanin za ka yi iskancin da kaga dama a nan gaba ka ce za ka tuba to ka sani cewa tuban da kake nufi za ka yi sai Allah ya nufa kuma duk mai aikata irin wannan abin naka to ƙarshensa ba zai taɓa yin kyau ba ka kiyaye wallahi wallahi tallahi mutuwa ba sallama take yi ba a dangane da wannan abu kamar yadda murja ibrahim ta yi kira ga su fantami akan su ne a ala akan su rufe tiktok babu shakka ya kamata fantami ya duba na tsanaki akan wannan manhaja ta tiktok a rufe ta domin babu wanda zai ce ba zai yi wa a rufe ta ba abin da ya fi tiktok ma a duniya wato twitter duk manyan da suke yinsa amma haka zalika da aka samu matsala haka aka rufe shi tiktok ba shi da wata rana da yake amfana wa mutane illa tsiya da wato su waɗannan wato la'annu suke yi a cikinta babu shakka kamar yadda murja ibrahim ita ma ta faɗa ta ce a rufe babu shakka ya kamata a ce 'yan najeriya a fito a gangami akan wato a rufe wannan abu na tiktok domin wallahi tallahi irin wannan abun in suna faruwa su suke ƙara wa mutane masifa a bayan ƙasa domin wannan cikakkiyar masifa ce Allah Ubangiji Allah ka shirye mu shirin addinin musulunci ka ba mu ikon gane gaskiya da binta ka ba mu ikon kaucewa ƙarya idan mun ganta to masu saurari me za ku ci a dangane da wannan la'anan nan da yi wannan aika-aika